wasu na faɗi da bakinsu wasu kuma suna ɗauke da kwalayen da ke kunshe da sakonnin ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ga sojoji da majalisar koli ta sojojin da ke rike da ragamar iko a cikin ƙasar nan sayanan spain da ma shugaba general de brigade chani abraman bukatoci da yawa ne dai ke cikin zukatan dubban jama'an da suka halarci wannan zanga-zangar da ma waɗanda ba su je ba dukkansu fatansu shine sabbin magabatan na yanzu su dau kwararren matakan shawo kan matsalolin tsaron da ƙasar ta nijar ke fuskanta su yaƙi cin hanci da rashawa sannan kuma su shimfiɗa adalci a cikin ƙasa muna kira ga rundunar sojoji wanda suka ɗauki mulki da allah su kawo mun zaman lahiya wanda tashi hankali ke faruwa a tilbeni a kamsu kwanciyar hankali ya rasu kuma alkol <laughs> a samu kwanci hankali a bar kashe mutane abin da muke yar sojawa su tsaya tsakanin su da allah su ribi wannan jama'a da suke na wurin su ma mutane randarin gaskiya nijar cin nan guda ci na fado peyi ba mu da kasa da ya kai nishar yau da muka fito abin ne ya ishe mu ya ishe mu ya ishe rayukanmu allah ya ba 'yan kasa inkin kansu allah ya ba sojojinmu duka inkin kansu mun gode mun gode mun gode a wani fanni kuma masu zanga-zanga sun yi kashe daga duk wata kasar da za ta yi shishigi ko katsalanda a cikin abin da ke faruwa a kasar ta nijar sannan sun tabbatar masu rojin cewa a shirye suke su zama musu garkuwa ga duk wani harin da wata ƙasar waje ka iya kawo musu kuma 'yan ƙasa suna tare suna tare eh, muna kira gare su ɗauka babban mataki. Ka yi ma talaka ɗan ƙasa abin da yake so shi ne yancin ƙasa. Demokaradiyya wai ba a zo a zaɓi shugaban ƙasa bane da an zabe shi kenan ai demokaradiyya. A demokaradiyya sauraron talakan kenan shi ne demokaradiyya. Sauraron talaka ka sauraron abin da me talaka ke so. Ganin yadda masu zanga-zangar ke da jijiyoyin wuya ba ji ba gani mambobin majalisar ƙoli ta sojojin nsp na kira ga al'umma kowa ya kwantar da hankalinsa a daina lalatawa kai hari ko farmaki ga kadarori na gwamnati ne ko kuma na bayan Allah jama'a talakawa. cewa majalisar koli ta sojojin na tabbatar da